zaman kotun na ranar litinin din ya wakana bisa tsaurara matakan tsaro a jihar kaduna inda alkalin kotun darius kobo ya bada belin shugaban kungiyar shiya ta islamic movement of nigeria sheikh ibrahim azazaki da mai ɗakin sa zinatu domin tafiya neman lafiya wata asibiti da ke indiya lawan da ke kare kungiyar barista sadau garba ya yi mana ƙarin haske kotu ta duba roƙon da aka gabatar a gabanta da takaddun asibiti da aka bata wajen guda biyar likitocin waje da na cikin gida sun nuna cewa cewa malam da matan shi suna cikin wani hali da suke bukatar a lura da su cikin gaugawa saboda ransu yana cikin haɗari suna iya su rasa ransu kamar ma malam saboda haka a zaman yau kotu ta gamsu da wannan roƙo da aka gabatar mata ta ce lallai a bari ya je asibitin mendata da ke kasan indiya su nemi lafiya da a can kotu ta da cewa sai da lafiya ko kuma mai rai ne ke tsayawa a mai shari'a saboda haka yanzu za mu je a fara shirye-shiryen randa da za su tafi a giwa wani na kusa da shek ibrahim azazzaki ne ya ce wannan rana ce ta farin ciki gare su sai dai yana fatan gwamnati za ta mutunta wannan umarni da kotun ta bayar yau muna ba farin ciki kwarai ranar sujuju shukur kenan yau dinnan saboda haka fatan mu dai shine cewa gwamnati ta bi wannan ka'ida da kotu ta shimfiɗa domin dama can matsalolin da ake da a baya shine na rashin yadda da bin kodon kotu da hukuncin kotu da gwamnati take yi a baya wanda da duk ba a kawo wannan matakin ba kuma an ba shi daman ya je kula da lafiyan shi ba tare da ƙayyade lokaci ba har sai ran da ya warke shikenan kuma ba tare da wasu sharuɗa da aka bayar ba sharaɗin shine kawai an san shi malam din wanda yake ya nuna ma mutane cewa malam mutumin kirki ne mutumin arziki ne wanda ba sai kana shakkan cewa in ya ce zai abu zai yi ko ba zai ba zai ba wasu magoya bayan kungiyar sun gamsu da wannan hukunci wannan hukuncin da aka yi mana daɗi kuma muna cikin farin ciki Allah ya sa gwamnatin mutunta wannan umarni bai kamata a tsare mutum ba kuma bashi da lafiya a ce gwamnati ta hana shi neman magani don haka muna cikin farin ciki da wannan hukunci na yau wannan daidai ne court ya yi daidai don yancin shi ne a bashi dama ya fita ya samu asibiti su duba shi su lura da shi don da mai rai ne aka shirya lauyan da ke kare gwamnatin jihar kaduna dari bayero ya ce za su bibi lamarin duk da cewa dama ce aka ba shek ibrahim azazzaki domin ya nemi lafiyarsa bayan ta karanta shawarar ta ce lalle lalle a ba malam dama ya je kasar waje Indiya ya nemi magani in ya gama ji sauki ya dawo ci gaba da shari'a da muke yi a nan kaduna eh, an ce idan ya gama asibiti ta sallame shi yana iya dawowa amma za ta fi da ma'aikatan nan jihar za su tafi da shi dokan kotu da hukuncin kotu duk yadda ta yi kashin dole kowa ya amince da shi amma za mu je mu zo mu duba in eh, mun gamsu sai ba mu gamsu ba sai mu ɗauka kara sai dai kafin wannan hukuncin na yau gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta ayyukan ƙungiyar ta islamic movement of nigeria lamarin da ƙungiyar ta ce za ta kalubalanta a gaban kotu domin a bi mata haƙƙinta aminu sani sado kaduna arafai hausa